gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sake saduwa da ku a cikin shirinmu na yau da gobe shirin matasa da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma takwas ga watan Agusta na shekarar 2019. Za mu yi magana ne akan cutar hanta wanda ake kira da hepatitis a turanci. Ba dai na jin wani ciwon jiki ko wani rashin lafiya ko ciwon jiki ko ciwon kai ni lafiya kalau nake a da nake ji Sai dai ban sani ba ko in likita ya duba ni akwai wani shawarwari da zai iya kara min cewa satin da ya gabata ne aka tuna ranar ciwon hanta da ake kira hepatitis a turanci da hukumar lafiya ta duniya ta ware. Hukumar lafiya ta duniya tana kira ga kasashe da su saka hannun jari a cikin wadataccen hanyoyin jinya wanda za su iya rage yawan kamuwa da cutar domin kubutar da miliyoyin mutane. Kwarai Amina, a don haka ne ni da abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande muka fassara rahoton wakiliyar murya Amurka Lisa Schlein daga Geneva. ba. Mun kuma gayyato likita domin ya mana ƙarin bayani. Kuma ku masu sauraro za mu buɗe muku layi mu ba ku damar ku kira ku yi ma likita tambaya kai tsaye. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma yanzu bari mu fara da rahoton wakiliyar murya Amurka Lisa Schlein. Cutar koda wato hepatitis rukunin B da C ƙwayoyin cututtuka ne da ake yada su ta hanyar jini. Waɗannan kwayoyin cuta guda biyu suna haifar da kansar koda. Sannan kuma wannan cuta ta kunshi kusan kashi 96 da ka iya kawo mutuwa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce cutar koda wato hepatitis rukunin B da C na shafar kimanin mutane miliyan 325 a duniya kuma tana kashe kusan mutane miliyan 1.4 a kowace shekara. Shugaban hukumar bangaren hepatitis Mark Baltris ya ce cutar hepatitis ta zama cuta ta biyu a duniya da ta fi yawan kashe mutane bayan cutar tarin fuka. The number of deaths past Yau masu mutuwa a sanadiyar cutar hepatitis na karuwa ne a cikin shekaru ashirin da suka gabata. Abu da ya fi muni shine Cutar hepatitis tana kashe mutane a cikin sauki. Daga cikin mutane miliyan 257 da muka kiyasta suna rayuwa ne da kamuwa da cutar hepatitis rukunin B. Kusan kashi ɗaya cikin goma ne aka gano, kuma kusan mutane miliyan hudu da digo biyar ne ke jinya. Boltris ya ce daga cikin mutane miliyan saba'in da ɗaya da ke rayuwa suna ɗauke da cutar hepatitis rukunin C. Mutum ɗaya cikin biyar ne kawai suke kamuwa da cutar kuma miliyan biyar ke jinya. Binciken na hukumar lafiya ta duniya ya gano cewa za a iya kawar da cutar hepatitis da ke barazana ga lafiyar jama'a cikin ƙasashe 67 masu ƙaramin ƙarfi da kuma matsakaicin ƙarfi zuwa shekarar 2030 kan farashin dala biliyan shida a duk shekara ko kuma kusan dala biliyan 60 waɗannan ƙasashe suna da kashi 75 na yawan mutanen duniya Hukumar ta ce za a iya rage sabbin kamuwar cututtukan hepatitis da kashi casa'in cikin 100 kuma za a iya rage yawan mutuwar da kashi sittin da biyar. Lokacin da aka yi lissafi akan kowane mutum, Boltris ya ce farashin magani yana da arha. ya ce samar da magunguna na kwarai ne zai iya sa hakan ya yiwu sai ya kar da cewa an ɗauki tsawon watanni uku ana yin maganin cutar hepatitis rukunin c a farashin dala arba'in a India, Pakistan da Egypt waɗanda suka samar da nasu ƙwayoyin. Ya gaya wa murya Amurka cewa sauran ƙasashen duniya masu talauci na iya sayan magungunan akan farashi dala tamanin da tara na shirin Majalisar Ɗinkin Duniya da Gadi da ƙungiyar allurar rigakafi ta duniya, amma ya ƙara da cewa farashin ya kasance mai girma a ƙasashe masu arziki. To yanzu kuma za mu leƙa zauren tattaunawar mu a Abuja inda wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tuntubi jama'a akan wannan batu. Ga duka alamu har yanzu akwai 'yan Najeriya da daman gaske da ba su san rigakafin cutar nan ta hepatitis A, hepatitis B da hepatitis C ba wanda ke yi wa an bil adama lahani. wannan bayani da yana ƙara tabbata ne a zagayar da na yi a cikin sassa daban-daban na najeriya domin tattara ra'ayoyin mutane akan ko suna zuwa su samu allurar rigakafi ta wannan ciwo ko kuma ba sa zuwa haka sarima da damar su suna cewa su basu masa magana ciwon ba balantama na su yi nazarin zuwa neman sa ga karin bayanin da na tattaro kamar haka sunana idris shu'aibu jikan kaura akwai wani ciwo wato hepatitis a hepatitis b da hepatitis c a turance wato magana ce ta wani ciwon anta shin ka san wannan ciwon ko kana da labarin shi wallahi ba ni da labarin wannan ciwo tunda ba fitowa yake ya nuna alama kamar yadda ciwon shiga yake ba ko ciwon hiv eh, amma an taɓa maka rigakafin wannan ciwo ko ka taɓa jin wanda ya yi rigakafin na wannan ciwon ni ba a taba mun rigakafin sa ba ban kuma taba ganin mai ma irin cutar ba na gane cutar ce a tare da shi ban taba gani ba amma me yasa mutane ba sa zuwa su yi wannan allura na rigakafin cutuka na zamanin nan da ke halaka jama'a a fahimtar ka eh, abin da yasa wani yana tsoron zuwa asibiti ne kar a gaya masa wata cutar da za ta ta masa da hankali eh, wani zai je asibiti akwai yana da dan ciwon zazzabi kamar malaria haka to in ya je yana tsoron a gaya masa wani abu da ya wuce malaria ku dalilin da ya sa wasu ba sa iya zuwa asibiti sai dai su je su dan siyo wannan zuwa ma zai iya ce a bani maganin kaza ba likita zai tambaya ya ce ya auna shi ya gaya mai maganin da ya dace da shi ba amma duk tunda ana jira rigakafi ya fi magani ba ganin akwai hujja mai karfi mutane su rika zuwa asibitoci suna yin rigakafi na cututtuka eh gaskiya ne ya kamata mutane su dinga zuwa ana likita na duba su a irin cututtukan da suka san da su da wanda ba su san da su ba a gaya musu wani haka saboda baya zuwa likita ya cikin dinsa shi yasa wani haka kawai za ka ga yanki jiki ya faɗi amma kai me yasa baka je aka yi ma wannan rigakafin ba sakamakon ni ina ji na gaskiya lafiya kalau nake ba ni da wani abu da nake ji ko ciwon kai ko wani gaba ko wani abu da sauransu shi yasa ba zan je likita ya auna ni ba amma shi rigakafi ana yin shi ba sai an ji ciwon ba ko eh gaskiya ne amma wani ai sai ya dan ji wani abu ya faru da shi sannan zai je likita ya duba shi sannan ya ba shi shawarwari ya kamata ka zo kai kaza kai kaza kai kaza akan lafiyarka wani kuma in yana jin shi lafiya kalau to ba abin da zai hada shi da likita amma wannan matsayin suna tattare da hadari saboda ciwo zai iya halaka mutum ba lallai sai ya fito fili ciwo na ya kama shi ko ya ba shi alama cewa zai zo ya kama shi ba shi yasa ake cewar ya kamata a je a yi rigakafi gaskiya ne eh kamar wannan shawarar da ka bani ni ma ya kamata in je likita ya duba ni insha Allah zan je in ga likita ba dai na jin wani ciwon jiki ko wani rashin lafiya ko ciwon ciki ko ciwon kai ni lafiya kalau nake a yadda nake jina sai dai ban sani ba ko in likita ya duba ni akwai wani shawarwari da zai iya kara min aka eh na je asibiti na je so daya na je kusan so biyu duka amun test an gwada ni an duba a cikin test din da suka ce min an fit da result aka ce worm ne don ciwon in yana yawan sa ni amai yake kawo yake kanyi lokaci ma ba na iya cin abinci a kusan kwanaki da kwanaki amma ba hepatitis ba ne ke wani ciwon ne ke damu ka ba hepatitis ka je aka yi maka rigakafi domin karka kama da ciwon ba ko? eh da na je ba su gamun ko ciwon suga ko wani hepatitis ko wani abu su zai suka ce dinga shan magani a kan lokaci saboda akwai abubuwan da nake sha masu stars daban-daban da iya lalata mu hanji ko koda ne ko hanta ne suke so. sana inusa inusa sile inusa da kafan wannan cututtuka na hepatitis a da b da c din na wanda ake yawan magana cewa aje a yi allura ta rigakafin shi eh ya ga Allah ina ji ana faɗa amma ni ban san su ba na farko kenan ko ba gaba amma a rediyo muna ji ana faɗa kuma akwai masu su da yawa amma ni kai da Allah ban san su ba ka gani amma akwai masu ciwon hanta ma wannan ma wani yaro mai a unguwarmu ya koma gida an ce ya ciwon hanta to amma ban kara sa na ji abin da yake akwai daga ciki ba to amma shi wannan ciwo na hepatitis A wani nau'i ne na ciwon hanta kuma ana ba da rigakafin shi a asibitoci ana ta kiran mutane su je a yi musu wannan rigakafi kuma ba ma biya ake ba baka taba sanin haka ba ko baka taba zuwa dai aka yi maka allurar rigakafi ba eh, jiya ba mun sallar magarba a unguwanmu nan mabushi liman namu ya tashi ya sanar an ce akwai za zo malaman malaman masu auna mutane za su zo a je a auna su masu ciwon hanta haka ciwon diabetes haka ka gani za su zo amma ni tsakanin da Allah dake an tahi da ruwa shine yasa ban je ba amma ba mun to masallaci na ji mutane da yawa suna wurin to shine nace din Allah ya isa Allah sa gobe Allah ya kai mu zan je wurin to duk abin da ke akwai a auna ni abin da ke akwai in ji in wani ciwo nake da shi shi zan je in karbi magani wani abubuwa eh amma ana magana rigakafi ba ma mai ciwon ba mm. wato akan je a yi wannan allura domin a yi rigakafi kada ciwon ya kama mutum wannan baka san da shi ba kuma in ka sani alal misali ka taba zuwa an yi maka allura ta rigakafi eh tsakanin Allah na san da shi amma ban taba zuwa akan allura ba na farko kenan ko ba haka bane amma so ni dai na san mutane suna zuwa da yawa suna ana musu amma ni tsakanin da Allah ban taɓa zuwa ba amma tunda har Allah ya sa gwamnati ta ɗau nauyin wannan abu to muna alhamdulillah muna mata godiya da abin da ta ɗauka ko muna mata ƙara haske Allah ta ƙoƙarin yin wannan abu a mu talakawanta ni ɗan Najeriya to muna mata ƙara ba da gudunmowa da ƙarfin gwiwa akan wannan abun da talakawa take taimaka talaka to alhamdulillah muna jin daɗi yanzu kana nuna idan ka san inda ake irin wannan allura ta rigakafi na cutuka cututtuka za ka je a maka insha Allah eh, in dai gun bai wuce sani na ba nisan bai da yawa bai wuce ko in kashe 500 ko 350 ko 200 to insha Allah zan iya zuwa kuma ni kaina na san in na je kara kare mutuncin kaina ne da lafiyata wanda na san in na zo na ji daɗi zan biya wasu mutane da dama su je su kuma mutane suka fahimci wannan abu iya da inganci yaro da manya da ƙanana to insha Allah na hanzu kowanne zai je wannan aiki na rigakafi da maganin cututtuka sunana Salisu Amr Bature ka san hepatitis A da hepatitis B da hepatitis C wato ciwon ne na koda wani nau'i ne na ciwon koda ka san su? No, na san su. Ka taba gwada jinin ka domin a tabbatar kana da shi ko ka da domin a yi maka rigakafi? Gaskiya ban taba ba. me yasa to kage da irin waɗannan abubuwa gaskiya musamman mu hausawa muna da sakaci wurin waɗannan gwaje-gwajen domin cewa muna zaune ne kamar karazibe ba mu san damuwar mu ba sai mun ji wani ciwo ya kama mu sannan muke zuwa asibiti so wanda kuma ba haka ya kamata ba mu kasance ya kamata a ce dan adam ne mu muna da abubuwa da rashin lafiya za su kama mu wanda zuwa wani lokaci ba za mu iya fahimtar ainihin abin da ke damuwar mu ba sai dai in mun ji wani abu mai kama da kaman zazzabi ko musassara sannan mu je asibiti a ba mu rigakafi na allura ko kwayoyi mu sha kwana biyu mun warware shi ke amma magana ce ta rigakafi kuma ana ta sanarwa ana suna bayani cewa mutane su je su yi allura rigakafi domin an ce ya fi magani ta yadda ciwo ma ba zai kama mutum ba ba san har ya halaka shi me yasa kake ganin mutane ba su zuwa wurin yin gwaji din nan ko kuma wurin yin allura daga rigakafi to gaskiya ne hakan yana da matukar muhimmanci sosai ga lafiyar mu da sauran yara da kuma iyayen mu to amma sakacin mu da na faɗa maka tun da farko al'adan ba mu da wayewa ko kuma karancin wato ilimi ne da muke da shi a wasu fannoni na binciken lafiyar mu a yaushe shi ya ba mu zuwa mu yi wannan gwaje-gwajen domin mu gane ma ya ma matsayin lafiyar mu take kamata ya ce mutum ba sai ya ji rashin lafiya ba ko launin wani abu na cuta sannan zai je zai yi asibiti ya kamata hakan nan ya ɗauki kafa ya je asibiti ko wata cibiya da wato ake waɗannan gwaje-gwaje domin ya san meye matsayin shi a kodayaushe misali akai-akai ba ma sai lokaci guda ba zuwa wasu bayan lokuta ko wata uku ko wata shida ko zuwa shekara guda. ajuro jara ajuro. No break, no job, no thanks, ajuro jara ajuro. Tell him to go kill, ajuro jara ajuro. No break, no job, no thanks, ajuro jara ajuro. Tell him to go quench, ajuro jara ajuro. No break, no job, no thanks, ajuro jara ajuro. Go and kill, go and die, go and quench, put a body man, go and quench. kuma muna tare ne da Dr. Abdulaziz Tijjani Bako kai tsaye ta waya. Dr. barka da zuwa. Barka da dawowa wannan zaure namu na yau da gobe. To, Dokta yau je mun taɓo fela. Ina je ka saurara. <laughs> <laughs> To, Dokta, kamar dai ban san kuka ka saurari shirin namu ba, muna tattaunawa mm-hmm. akan hepatitis, ciwon hanta. In mm-hmm. ka tuna abin nan lokacin da muka taɓo wannan maudu'in kwanakin baya, cikin masu mm-hmm. sauraro akwai wanda ya tambaya wai shi a mishi bayanin wanne ne bambancin hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. To yau muna so ka kai mana ƙarin bayani a kai. Akwai hepatitis kala-kala ne, akwai hepatitis a b c d da e da sauransu so hepatitis a da ita da hepatitis e dukkaninsu ana daukan su ne ta hanyar abin da ya shafi cin wani abu ko cin abinci ko shan ruwa wanda yake da wannan kwayoyin cutar su ba a kamuwa da su ta fuskokin da suka shafi jini da sauransu mm. ana kiransu fecal oral diseases kamar irin su cholera irin su typhoid da waye da sauransu duka kin ga abin mutum ya cinye ake kamuwa da shi to ita ma hepatitis A da ita da hepatitis E dukannan su eh, ana kamuwa da su ne ta wannan hanyar hepatitis B ita kuma da hepatitis C su kuma waɗannan cututtukan ana kamuwa ne da su ta hanyar da ya shafi jini eh, ko haɗuwar jini ko kuma kamar eh, wurin da ya shafi jima'i so Eh, abin da nake magana a kai shine kamar misali idan na magana jini ina magana cewa misali wani mai cutar ya yanke da wani abu ko kuma wani abu ya tsire shi ne tsini mm. wanda cutar kuma ya yi amfani da wannan abin shi ma abin ya tsire shi ko kuma ya yanke shi so idan jinin ya haɗu za a iya samu ko kuma misali an yi wa mutum ƙarin jini da jinin wanda yake da cutar hepatitis din ko kuma irin wannan shi kamar yadda ne maganar na wurin yankewa don ko a wurin aski ko a wurin wasu abubuwan da ya suka shafi amfani da kayayyaki masu kaifi da kuma masu masu tsini haka. Kwarai da gaske kamar allura. To, dakta duk da akwai bambanci a cikin su shi hepatitis din rigakafin ɗaya ne ko kuma kowanne na da nashi rigakafin? Ito kowanne yana da nashi misali kin ga hepatitis A tana da rigakafi ɗinta na daban ah, so bambancin kuma again wani bambancin shine misali hepatitis A ba ta zama a jiki jima idan mutum ya rashin lafiyar ya warke shi kenan ya warke mm. amma hepatitis B kuma da hepatitis C suna zama za su iya zama a jikin mutum su jima su ya zama sun zama chronic diseases wanda za daga baya za su iya zama wani abin daban har su zama kansa a cikin jikin mutum so ita kuma hepatitis A ba ta da wannan Na'am. A cikin su hepatitis din akwai wanda ake iya haifan mutum da shi? A babu wanda ake haifan mutum da shi sai dai wanda idan an haifi mutum zai iya kamuwa da shi dab da lokacin da aka haife shi. Misali kamar hepatitis B da hepatitis C. Duka waɗannan cutuka ne wanda lokacin da ake haihuwar mutum zai iya kamuwa da cutar. Mm. Eh, saboda watakila ko mahaifiyar shi tana da cutar ko kuma abubuwan da aka yi amfani da shi wurin ɗaukan haihuwar ba su da kyau. Haka. To sannan kuma a cikinsu wanne ne ya illa ga rayuwar ɗan adam? Gaskiya dukkaninsu kowanne yana da irin illar shi to amma hepatitis C tana daga cikin mafi zafi a cikinsu saboda daɗinta kuma tana da magani duk da dai maganin yana da tsada amma tana da zafi sosai na wurin kamuwa e, hepatitis b hepatitis a e, ita idan mutum ya kamu da ita idan mutum ya rashin lafiyar shi kenan zuwa wani lokaci akwai mutane kalilan waɗanda suke kamuwa da abin da ya kira fulminant hepatitis wanda tana kaiwa ta sada har da mutuwa amma hepatitis b ita mafiya yawancin waɗanda suka same ta musamman idan mutum yana babba ya samu cutar yawanci ana warkewa waɗanda kuma suka samu tun suna yara yawanci ba sa warkewa tana zama chronic sai an ringa ci gaba da basu magani amma wanda take most aggressive a su ita ce hepatitis c sai dai kuma idan cutar ta haɗu da wata ta haɗu da wata tunda akwai abin da ya kira ko infection wani zaban ko kuma super infection wannan shi ma zai iya janyo misali hepatitis B din ta zama tafi karfi akan hepatitis C. To um, ya danganta da dan adam da ta kama gaskiya. Eh, to dakta mun samu kira daga jihar Bauchi. Mm-hmm. Salamu alaikum da wa muke magana? Wa alaikum salam Salisu na gaidan mai biredi daga jama'ar jihar Bauchi. So Salisu na gaidan cece tambayar ka ga likita? Tambaya ta gun dafta dangane da abin da ya shafi abin da ya shafi auratayya ana iya samu mai wani grup din da in yi aure mai wani grup din da in suka haifa za su iya haifar mai To likita ka ji sa. to sai dai tambaya ce ban gane ba yana magana idan an samu mai hepatitis B da mai hepatitis C idan sun haɗu za iya haihuwar mai wata kalar cutar daban eh, idan hakan ne gaskiya ban san wannan ba babu wani bincike na likitanci da ya nuna hakan za ta iya faruwa eh, sai dai kuma idan yana maganar kamar blood group ne kuma wannan wani abu ne daban shi ma idan blood group ne wannan tabbas idan mai wani blood group din ya auri wata mai wata blood group din za su iya haifar wani blood group din na daban. Mm, to ga kira na shigo mana daga jihar Niger. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa muke tare da? Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim, wani tambaya kake da shi ga likita da ya shafi maudu'in mu na yau akan hepatitis? To sai dai da yake rediyon na'u sai da karfi sosai ban san akan maudu'in da kuke ba yau to yau muna tattaunawa ne akan hepatitis um, kasa hepatitis din akwai daban-daban a b and c hadda ma d hawan jini kenan ko a a ciwon dai hanta <laughs> ciwon hanta ne hepatitis to to kamar da nike wa likita kamar wani irin abinci da ya kamata mutum ya ci wanda zai kiyaye kanshi da game da kamuwa da wannan cutar eh to ita shi ciwon hepatitis ba wai abincin da mutum zai ci bane ba abubuwan da zaka kula da su ne wurin kare kanka wurin kamuwa da cutar kamar misali da abin da ya shafa abu mai tsini ko abu mai kaifi kamar reza ko wurin aski ko kuma wurin yin allura a tabbatar da cewa abu ne mai inganci an tsaftace shi sosai ba a taɓa yin amfani da shi ba misali idan reza ce wani bai amfani da ita ba kai ne ka fara amfani da ita sai a yi maka amfani da ita idan abu ne wanda ya shafi abubuwan da mutane suke iya sharing ɗansu kamata ya ce an tsabtace shi an yi amfani da abubuwan da ake amfani da su wurin kawar da cututtuka an yi wannan so idan an yi wannan mutum zai kara kansa sai kuma wurin aure auratayya kamata ya mutum kafin a yi aure a yi gwaji a ga kowanne yana da cutar ko kuma wannan ba shi da cutar misali idan hepatitis B ce yana da kyau idan miji ko kuma matar ɗaya yana da shi ɗaya ba shi da shi to wanda ba shi da shi ɗin ya je a yi masa allurorin rigakafi eh. na hepatitis ɗin kafin a yi aure. Eh. Eh, kuma hepatitis C ce wannan ita ba ta da rigakafi to sai dai wannan kuma sai dai watakila ko dai a hakura da auren ko kuma yanda dai ma'auratan suka zaɓa a kansu. To um, likita mun sami kira daga jihar Yobe da wa muke magana? suna magana da Usman Tango. Ah, Malam Usaini barkanka da samun mu yau akan waya. Malam Usaini kana tare da mu? Malam Usaini? Ina tare da mu. To muna jin ka. Oh, Kamar mun rasa Malam Usaini daga jihar Yobe yanzu kuma sai daga jihar Sokoto. Da wa muke magana? Suna tare da Abdulkadir ne sarkin hurumi daga nan Sokoto. Abdulkadir ga likita menene tambayar ka? Tambaya ta ga likita ita ce, nikan jin wasu na cewa yawan shan abu mai mugun tsaci haka wanda ke da tsaki yana iya kawo wannan ciwon na hanta. To shi ne tunda na samu likitan ce to tunda ina jin jita jita bari in ji a gabacinsa. Wannan magana ta gaskiya ce ko ko a jita jita Wannan shi ne tambaya ta. eh idan aka yi maganar abubuwa masu ɗaci ba sai su kawai a duk wani abin da yake mutum bai tabbatar da amfani da shi ba misali ko maganin gargajiya ko maganin baturan ma wanda ba a ba mutum ba wasu suna iya janyo ciwon hanta amma ba irin wannan ciwon hantar da muke magana ba saboda ciwon hantar akwai wanda kwayoyin cuta ne suke janyo shi akwai kuma wanda toxins ne kamar irin su waɗannan magungunan barkatai haka da sauransu su ne suke zanyo shi to tabbas eh suna iya zanyo ciwon hantan amma ba irin wannan wanda muke magana a kai ba. To ga kira nan na shigowa daga Katsina. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Za ka gabatar mana da kanka? Eh na dalla Sabon da Zaka daga jihar Katsina. To Malam Bello muna jin ka ga kaga likita wani tambaya kake da shi gare shi. To tambaya ta ga likita shine wani alamu ne wanda zan ji in san cewa ko ina dauke da ita wannan ciwo na hepatitis. Uh, so kamar hepatitis A yawanci takan dan dauki lokaci bayan mutum ya kamu da cutar uh, zai fara samun kamar eh, nauyin jiki kasala maybe jin amai zazzabi lokacin da ta fara kuma mutum zai iya samun kamar idan sai yalo Eh, wanda ake kira jaundice ko kuma fitsarin mutum ya zama kamar ya yi baki sosai ko kuma ba hayar mutum ta zama ta yi fari sosai duka wannan duk haka alaman shi yake amma dai bambancin shine watakila mutum zai iya yin hepatitis B din ya kamu da cutar kuma bai ma san ya kamu da ita ba gaba daya saboda babu wani alamu da suka nuna abban watakila idan ya rashin lafiyar ma dai za a ɗauka cewa watakila ko malaria ce ko kuma wani abu dai haka ya ɗan yi rashin lafiya dan kaɗan kuma shi kenan ya warke saboda haka alamun ba su bane mafi muhimmanci gwadawa a gani mutum yana da shi ko ba shi da shi shine fi muhimmanci. wato dai a dai kiyaye dai shan maganin da ba likita bane ya bada self medication. To likita daga karshe ina so ka yi bayanin yadda shan giya yake iya jawo ko kuma yake ba da gudunmawa wurin kamuwa da hepatitis. Kwarai da gaske shi ma shan giya wani akwai cuta daban wacce take wanda ake kira alcoholic cirrhosis wanda yake giya ce take danyo shi tana gaba ɗaya ta warwatsa gaba ɗaya hanta hanta mm. da haka abu ne mai illa gaskiya sosai musamman ga waɗanda suke shan giya suke shan giya akai akai kuma na tsawon lokaci tana janyo irin wannan illar banda kuma sauran illoli da take janyowa akwai irin magani kuma da ke iya jawo ciwon hanta a kamar misali paracetamol idan mutum ya sha shi da yawa eh, fiye da adadin da aka ce shi fiye da adadin da ya kamata zai iya janyo hepatitis akwai kuma kusan yawancin kusan dukkanin magunguna ma idan mutum yana shan su fiye da yadda ya kamata za su iya taba hanta saboda hanta ita ke dauki take kaman clearing din abubuwan da suke na toxins daga jiki haka mun gode to likita mun gode kwarai da gaske da bayanin da kai mana insha Allah wani sati za mu je ce maka ka shirya za mu ƙara gayyato ka to Allah ya kai mu da rai da lafiya to in Allah ya da sati mai zuwa muna so mai magana ne akan bayanan bayanan lafiya wato medical record sai masu sauraro su masu je su yi bincike sai in mun gayyato likita ya daɗe mana bayani. To sai an jima likita mun gode. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasin da ke ciki. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu ta yau Tiyan da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zara Aminu Fage ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Yeah.